yana da shekara dubu da arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin da da watan bakwai talatin da watan bakwai na ɗauka a yi rufe talatin ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha tara za mu tashi bawa ma ja fi kamar su haka ne don ba mantawa babuka na biyu ma da ga wata ma da babi na farko a kan ashifurat na biyu a kan ainihin aljamu bayan alhaji wa umra shine alkiran sai na uku shine babu ma da su tamattu ko shine ainihin na uku waɗannan guda uku nan su ne al'ansaku as-salasa ma'ana nau'o'i na aikin hajji guda uku wanda umar mu'minin Aisha Allah su kara mata yarda ta take ba da labarin hajjin da kai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam take cewa daga cikinmu akwai wanda yake mufrid ne daga cikinmu akwai wanda yake yi niyan hajjin wa umar ne daga cikinmu akwai wanda yake yayi niyyar askamatu Allah ala shi yanke قال ya ce babu ma جاء في التمتع kawai. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية Thank <laughs> you. abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara mu yake cewa tamatta a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi at-tamattu wanda za mu ji bayanin menene at-tamattu ko ya sifan at-tamattu yake an gane wannan an gane wa abubakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya addamato Abubakar ma yi Umar ma yi Usman ma yi mun gane sai ce wa awwal man naha anha wanda ya fara hani akan addamato din nan shine Muawiya wato Muawiya bin Abi Sufyan Allah ta'ala shi kara masa da shi da mahaifinsa Abu Sufyan da mun kalli a ah, wannan hadisin da ya ce ta mata a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka wuto mana babin da muka wuto kafin wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallam mafi rinjaye ba kamar su ya yi ba kira ne kenan da ya ce alma'iyya kuna da ya ce ta mata a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar tamattu rasul sallallahu alaihi wasallam mahmulun ala ne. tamattu man to tamattu ba'd man hajja ma'ahu daga cikin sa sahabban annabi sallallahu wanda su tamattu su kai zamu da aka su sun yi da ba shi ba shi yayi ba ai sun yi ai mun gane wannan abin da ya tabbatar da shi shari'a ne ko ba shari'a ta ce to wannan ma'anar ta mace a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta taqabaltu min amri mastazabartu lama tuftu hadiya ko ba da ya san haka al'amarin zai kasance an gane to da babu saurarawa ba zai tsage kafa ba da shi ma ya koro hadayansa tun daga garin madina ya zo da abu ya sa al'amarin haka zai kasance saboda kamar yadda za mu ji bayan annabi sallallahu alaihi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kamo hanya abubuwa sun ta faruwa har bayan da ya ma kada mu manta shi lantawa ne ko yace to bana zan je aikin hajji dan haka nan ku zo ku koyi aikin hajji da dare aka shelanta gari gari kasa kasa mutane suka haɗu haɗuwa na don mamaki saboda haka ne yana kan hanyar ma wasu hukunce hukuncen na da ya shafi hajjin a kan hanya ake cewa yi kaza yi kaza ila na kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zance wasu inganci wanda yake magana ta tsara shi a karantar da bai yi kamar su ba sai dai an yi tare da shi to sai kuma yace wa awwal man naha an hamu awiya kuma ya shahara Umar dan Khattab ko daga umar dan khattab yana hani a kawai wannan kamar yadda zamu ji suka ce me bambancin hannun umar da usman da na muawiya suka ce wala Allah irin hannun da muawiya yake na hayu ne yana ganin bai halarta bane an gane wannan wanda umar yana ganin cewa ne a'a ai mutum ya zo eh mai umara tafiyanta na musamman ya mahajji tafiyan shi na musamman akwai yawai talada ba mutum ya zo ya make su lokaci shi fahimtar ta kenan kana da sarari mai yakon ka zo kai umara ka zo kai aiki hajjin ka je ka noke sai lokacin aikin hajji ya yi sai cikin advantage inda dai mun gane wannan a jahiliya babu wannan daman yanzu musulunci ya ba da daman yin umara fi ashurul hajji mun gane wannan a jahiliya ba wannan daman don haka ake zuwa umara lokacin hajji ya zo a zo a yi yanzu musulunci ya ba da dama don haka nan bari a bari ce cikin ashirin hajji sai a zai umuran da hajjin ba zai an samu sauki ko ba a samu to kar a fage da wannan saukin tun da zai ifratin ba share shi aka yi ba shafe shi aka yi ba an gane wannan da haka yana ganin a zo a yi wancan kuma zo a yi <coughs> akwai wani hadisi da imamu muslim ya fitar da shi daga gunayen bin kaisin almazi gunayen bin kaisin yake cewa tsarin sa'ad bin abi waqqas an mutu a cikin hajj na tambayi sa'ad biyu wa waqqas game da almutu a cikin hajj sun yana cikin aikin hajji amma ba shi dama bai fa gama ba amma ba shi dama ya fita daga iran duk waɗansu mahazura ta iran hatta iyalan ya samu ya kusance shi kuma bai gama aikin hajjin shi ba a waje kun fahimci wannan to da wani abu ne dole maru dole maru ce jahiliya to san an sayarwa su tambayoyi a kai aka tambaye ƙarfi na biyu tsari sai ya ce fa'alna ha tamattu ba mun aikata ta wa haza wannan yau mai izin kafirin bil'arush a lokaci yana kafiri cikin gidajen maka san da waye ke ya ne wuyar da lokacin da muka yi ma shi da zo yake wa yanzu lokacin da muka yi da manzan Allah shi yana ma kafirin shi kun ga abin ya yi kaushi da yawa in an kalla shi ta wani wajen amma an kalla shi ta wani wajen kuma bai kaushi ba kwata me yasa saboda wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma yace law istaqbaltu min amri ma tajabartu lama kuntu hadi ko yace da ban ko ga hadiya na amma kai ka lokaci yanzu ka da ai ku gane wato ka zo ka kafe ka ce ba za a yi mun ji cewa shi umar ba yana cewa wai yana hana ba za a yi ne wai don saboda yana ganin ba shari'a ba to dai yana ganin mutane sun zama malalata ne za su shan za su shan to shi abin da yake kuma saboda ba kautatawa ba ne kamar sa'ad ya gaya wani abu ya haka amma wani shifa ya faɗin maka haka kun fahimci magana ba amma kuma ba irin mu a ba ne fa wani irin ka ne haka fa kun fahimci wannan shi yasa duk wani wanda zai ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ingantacce kana ganewa ya zo ya mutanta shi saboda wani ra'ayi nasa to ba shi da mutunci ko na titin ko ba irin kila muna fahimta ce maka wannan ita ce sunna hadisi ne ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam maka kawo wani ra'ayi naka na son zuciya ka soki wannan hadisi ko kai kudemin wanda ya rawaito shi ko littafin da aka rawaito saboda son ranka ila muna sai ko nasikin ko ba mutum wallahi ba shi da mutum ba. ko misali da mabuda kafan sukan ingantaccen hadisa na sallallahu alaihi wasallam mutum ya ci gaba alhamdulillah rabbil alamin shukran la faqara shi yakan je ne ya gama ganganan da waɗansu suka yi ya ɗauko ya faɗa in an ba da ansa ba zai iya kariya ba sai kuma ya ɗauko wata magana amma alhamdulillah mu in ya kawo shubuhan ita maganar ta za mu je gumba ba da ansa a kan sauran kanan kada a fada, Allah ya sauri. Malaita hada hadisin hasanin sahih وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن حديث ابن عبد الله بن عباس حديث حسن بل أخرجه الإمام مسلم أيضا الإمام الترمذي وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة wasu daga cikin malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da waɗanda ma ba sahabbai ba ne sun zaɓi wanda zai aikin hajji kuna ganewa wanda zai aikin hajji to ya kamata shi ne al'afdar an gane wannan kun ga ba dukkan su ba ke na ko waɗanda suka zaɓi aka sun haka wanda mun ji akwai da su ifrad masu suka zaɓa kuma ba hana su zaɓa wa matuƙar ba sun hana wani gani amma lokacin da ka soke wani ka ce ba za a yi ba to a lokacin ne mun gane wannan wancan inkarin zai taso al-imam tirmidhi ya ce wa tamattu to menene at-tamattu an yadkhula ar-rajulu bi umratin fi ashhur al shine mutum ya shiga ainihin da umra fi ashhur al-hajj a cikin watannin hajji wanda mun ji a jahiliya ba a san wani ila mara fahimta ke menene attamatu a lokacin da aka zo miqat lokacin da mai ifradi yake niyya labbaika hajjan ko lokacin da mai kira ne ke cewa labbaika hajjan wa umrata mai tamattu mai rai ce yace labbaika umrata ne yake magana an gane wannan sun mai ƙimu hatta ya hujja to tun da yanzu umara ne ya yanzu, zai yana a lokacin da aka shiga garin makka lokacin da mai kiran ah, ko mai al-ifrad suke yin tsawaful kudu shi wani tsawafi zai ke nan tsawaful umara tun da shi yanzu za a mawacin iran ila muna fahimta ko da ka tsawaful umara zai idan ko tsawafinsa na umara ne kenan yana gama tawafi zai ne ne zai ta ta'ayi bayan safa wal marwa sai je tafsir nasa ko kuma yi alhalku ko ko ko ya kamata yanki ne zai je alhalku ko kuma yi tafsir haka ne ko ba da zaran ya haka yanzu ya zo ne ne ya zama umara in ya gada ma ya shiga yin kan ya gada ma ya tashi kansa in ya gada ma in ya gada ma in iyalansa nan ya samu ya ne ne ya kusanci matuƙar su ma abin da ke wani su da karamin ke kamar da ya ji daɗin ka shi ne kamar su amma wanda yake shi iran ne yake ko kuma shi a ne ke yanzu wannan tsawafin da ya wani tsawafi ne shi ne tsawafin kudu idan tsawafin kudu ne ka samu kai ta ayinan nan ka samu ka jinkirta ila yau mahari sai ka yi shi ba da tsawafin ba da tsawafin ifada ina munafiki ko da haka shi ne abin da yake to idan har ya zama to mai tamattu ne yanzu ya zo tsawaful umara ne yana tsawaful umara zai yi ne halitti ba ko game za mu duba zai buɗe kafaɗansa na dama sannan kuma zai yi ne a ramlatul ashwati salatul ula kila muna da sassarfa ke za ta yi ikon da ya fa da a bayan wannan zai yi ta'azi amma wanda kiran ne zai ko a kamar so ya danganta idan yana da niyyar zai yi wannan sa'ayi din bayan wannan tsawaci to shi ma zai yi irin yadda mai kuma rayu ke amma idan yana da sa'ayinsa zai jinkirta shi ila yawmin nahari ba da tsawaci ke fara mun gane to shi babu karkafa a kan shi babu alice ba a kan shi suka ce ana karfayan da alista ba fi kullu tsawafin ya karba uku a sa'ayi duk tsawafin da an gama za a yi sa'ayi to irin shi ne ake yi wanda tsawafin imar umara ne ko kuma tsawafin shi ta sai ce sun mayu kai hatta ya hujja to a lokacin da yana nan cikin walwalanta kuma shi alhaji ne shi ya sa suka jinjina a yakfuru ko zakaru ahadina ko ba ta a yaki minan ko ahadina wa yakfuru zakaru wa zakaru wa yakfuru har kuma Allah mutum ya zo ainihin yana cike da ainihin mana bai daɗe da rabuwa da iyalinsa ba ku gane cewa wannan a samatu ɗin wai ku tabbatar da cewa abin da yake nufi ya halarta mutum ko iyalinsa ne ku so da ba san shi ba jami'i ثم يقيم ثم يقيم حتى يحج ولدنان كما sai abin nan a lokacin da aka ce yau gashi shi ranar bakwai ga wata shagargari takwas za a fara aikin hajji ko kuma yake so a kenan sai kuma ya ihrami ainihin yi nan ya aikin hajji idan mutum dan maka ne daga gana zai ihram daga manzil manzil na to da aka rasa mafi kinsa nan zai ihram ba wani tsaci zai sa shi kuma shi muke magana mutamattiya in iya ke ne an gane ko da yake tamattu'i yanzu to daga makokinsa daga nan zai ihrami ba zai ba wani mikati da zai je ko wani ke da ko kaza an gane wannan sai ce wa alaihi damun amma mai sai tsara min alhari an gane wannan amma akwai jini na gwargwadon abin da ya tsawata mata ladan kamar tsoron da ya yi a wannan ko ba ta so da lokacin da ka zo aka ba ka wannan kai umaranka ka gama ka ta hidimomin manka wannan na nan cikin ikirami duk abin a tsarin drama mai ikirami yana nan a ciki ya yaki kun fahimci magana a ciki yaki sai kana nan kana askin da kana wancan na kana jikin da kana fatalami kana shanawa <laughs> failan ya ji idan ya zamanto bai da halin hadiya fa sai ce to sama salata ta ayyamin fil hajji za a ainihin azumci kwana uku fil hajji a ainihin hajji kenan bayan ya yi umaransa kenan lokacin da ya umara kwana nawa ya rage mata a ce yau ranar yau mun na hari shi ne abin da zai tage su don yana idan akwai enough kwanaki kun san me hukuncin mai aikin hajji azumi ranar arfa <laughs> ma'ana hukuncin ta yau mai arfa bi arfa me hukuncin shi <laughs> eh ba kai hadisin annayu an zo mai arfa bi arfa ba ko bai da sahihin ne amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar arfa ko aka kai mishi koken ga wasu bayan Allah can fa an fa miji ana ma kan a kawo da abu ya kare mun fahimci wannan to wannan karyawan da ya haramta azumin ranar arfa an gane wannan sai dai kaga yana nuna cewa duk da akwai falala rana idan akwai mushakka akwai shi shi mai sallallahu alaihi wasallam ba shi mushakka ta sa ya bari ba sai dai ya ne saboda waɗanda yake akwai mushakka ba ya sha ne da cewa ko idan da ya dinga nuna haramcin abincin wannan hadisin da ya magana kan falalan azumin ranar arfa kawai ranar ya ce ban da wanda yake filin arfa hakan ya sa waɗansu an gano so da haka idan mutum yana ganin cewa mafi rinjaye inda ku akwai halattun abin yana na a kuma ya ga zai iya ba ba ka ba ga sai yi ranar nawa ke nan shida oke bakwai takwas da tara na ga kayan da zai yi ba sai shida ya yi bakwai da ya qur'ani ya ce na yake hajji ko kenan ba zai fara azumin matuƙar bai riga ya umara ba sai ya gama umara ba ma ya gama umara bai fara hajji ba zai fara azumin ko ko sai ya fara <laughs> tun da an ce shi hajji ne yanzu ya yi umaranka wa kuwa gairu hajjin to ya samu ya yi jila ko sararin daidai wannan lokacin mun kafin ya ihrami ko kuwa a dole sai ya ihrami da hajji ko da ko nan suna tabbas da yi wato lokacin da ihrami ya samu da wannan azumi shine bambanci mun gane wannan da shi ne fil hajji wasu malaman na ganin ko da bai ihrami da hajji ba ya samu ya yi matukar dai bayan ya yi umara ne wallahu a'lam wa sab'atan sannan zai azumci kwana bakwai ko ko azumi guda bakwai za raja ila ahli lokacin da ya koma da wurin ya koma gida sai kuma ya tuna su ko kuma waɗansu azumi ko guda ba. kun ga dai kamar to ɗin na ko jin daɗa amma akwai hidima <laughs> wai sabu da mutamatti idan sama ثلاثة أيام في الحج أن يصوم الأشهر معناه يأذن يا ونفع نتيجهم ويكون أطولها يوم عرفة من ذلك فلن يكون في العشر إذا بيقام يا ونفع نتيجهم بقام أيام التشريك ويا كام في أيام التشري أما في قول بعض أهل أهل العلم كم مطلقة كما لمي أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم kuma daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma muslimu zai ce minhu daga cikin su ma akwai ibnu umar wa aisha akwai aisha yace wa bihi yaqulu malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq imam malik ma da imam shafi da imam ahmad da imam ishaq duk duk da fatan ya samu mai aikin hajji mai mutamattu ko bai da bai samu ya yi azumi a cikin wannan al'ashirin awwal din ya samu ya azumi sai ya mutu shi amma wa qala ba'dhum sai dai wasu malaman suka ce la yasumu ayyamat tashrik yace ina ayyamat tashrik din nan fa ai bai sai azumi shi to huwa qawla ahli al-kufa wannan shi ne zancen halittu an kullura ba faɗa imamu al'amama ruhani ba yanzu muka ɗauka almanu awul izinu almanu ya ba za a azumta ya nuka shirka me sa ƙur'ani ya ce fil hajji ne to yaushe ne ashurul hajji an gane akwai shawwal akwai zulqada sai kwanaki goma ga hijja ayyamun tashrik na ciki kaga idan aka samu shawwal ya cika zulqada ta cika kaga kwana idan ɗayan ta yi nufa kaga saba'in ba ya in duka biyun sun nufi sani kaga saba'in ba ya ba dai a yi muka shiri to kuma ƙur'ani ya ce su hajji ne wa sab'atin idza raja'atun to kenan ko wani sarari a tsakanin filhaji da idza raja'atun din nan akwai wani gab wannan gab din ko da ya muka shiri idan mun ɗauki ma idan mun ɗauki menene idan raja'atun shine idan farafta min amalin hajji ma'ana idan raja'atun shine lokacin da gama aikin hajji in ba ta bai idan idan raja'atun ne ayyar ko ya mutu haka ne ko ba wanda zan kewa ke idan idan raja'atun ai menene idan rajatuna ila ahlikum kamar da yau karar sun ka gama aikin hajji haulan wikan ɗauka ta guda Ko kowane dangantaka ne dai kun gane abin da ke cewa saboda haka kuma ga النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريك أيام من أكل يوم ذكر الله في جميع لك أزمي جميع يذاك أزمي ما إليك الحج أكثر كما الحج أشهر المعلومات ما سأشتري sannan kuma ayyamu tashrik ayyamu tashrik ayyam aklin ne wa shirbin wa sai kana so ka mai shi a yawon yawon kaga azumi ko aka sun asalin ne wa shirin amma ko mu ya tuka mu wa tuka da zikirin lafi an gane wannan ba amma الإمام البخاري يفتد حديث عائشة الله شعر ما في هذه ابن عمر سوى لم يرخص في أيام التشريق أن يكون إلا لمن لم يجد الهدي ولم يرخص عفوا لم يرخص بأي رخوصة با رخوصا أزمتا أيام التشريق سيغا وندا yake متمتع إن يكون ديدا حديث kuma bai samu ya yi wancan azumin ba kan mushi rahuta da abinci a yamar ta shirya an gane wannan amma akwai wata ruwaya ta haɗu da sallam da yake cewa lam yurad fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutamattin wanda asalin ruwa rauri sun ce da lamuraka ba a yi sauki ba amma wancan ta ce da rasulullah so da shine muhallin salam idan an yi sauki ki waye ne yin saukin kun fahimta al-imam al ya ce lam ta cin nan ba fa kana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تتصور في يمكن بعد ان ثلاث اشهر تبقى ايام في الحج وتبقى في اذا رجع ثلاثة أيام عفوا في الحج وسبعة إذا رجع ثلاثة سنة جنة لم يرحت سنة الرسول ساتن كوي اتن بائي نيتكي فهمت اتحادي نيتكي با ويسنا نسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول ان فهمت اتحادي نيتكي رسول ساتن idan ko wanda ke da kashin wancan ayan to ai waɗannan ayyamin sai zan ba su da ƙarshen ayyamin saboda haka idan ya sakaci bai azumci kwana uku na kafara na sallah ba to wani hadiyar ne wani wani hadiyar ne wani jinin ne a gina kuma ba zai azumci ayyamin kashe

makasus asalin makasusin shar'anta kamar tsotar shi ne ibtsar an gane ibtsalin amal hajji jahiliya ila mana fahimta na daya al'umara fi ashirul hajji sannan na biyu kuma shigar da ainihin a tumatto ɗin a daidai waɗannan lokutan kawai da suka taɓa sanar shi ne gaya ya zama to musulunci ya zo da wani abu ga shi saɓanin abin da ahalin jahiliya ne dole muna da to ba wai gayan kawai kawai da ce da sai da sai da cikin kafin zuwa ko da ke dan kana cikin enough time ma'ana ka samu isa ka samu ita mata kana da enough kwanakin da za ka yi umuranka mun gane kai kamar su ka yi don huta kuma ka samu kai azumin da kafin nan kwanaki goma su yi ta ce ba ta da amfani amma idan lokaci ya kure mata ta yanda yake idan ka ce yanzu ake kuma ra kamar su ka kake so ke. yi lokacin ya muku kure wanda ba zai kai abinci kwana uku na masu ƙasar gaske ko sai ka hakuri kai kira ni kanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma kira ni ne ai ba maganin kudin ajiya ne ana shi ba maganin ne ake yi maganar zai iya azumin ne a cikin waɗannan kwanakin koko ba zai yi ka ga hauka da maganar azumi mun gane wannan <laughs> amma kun ga wasu malaman suna gari cewa za a iya za a iya mintan ya mutu shi sama so da so wancan hanya ɗin kamar da ya guna da ya ishara ya fi haɗu musallan an shi'uwa amma dai kuffaz min ashabi shuba sai rawaito shi ne da lam yurakhas kuffaz min ashabi shuba sai rawaito hadisin ne an shuba da lam yurakhas kun ga yana isara da shigo na wancan tafsirihin da aka yi cewa lam yurakhas rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan kasa lokaci ai ba shi sai lam yurakhas rasul ana maka magana asarin ne wa ya tabbata aiki na قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج أما أهل الحديث سنزا في أين التمتع بالعمرة في الحج سودا كمان دوكا ثانية أقول خلاف من الإفراد أفضل فوق التمتع فوق الإكرام ما مثل مزيج هذا الحديث سنزا بمينيه لماذا لا التمتع بالأمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإكرام لماذا من شاء التمتع أفضل أما فا كم عند <coughs> مكوسة أبي بن إن أنت يوم حديثين يدليلي أرارا أقول حديثي كما دا أشيرا كما دا كمام الشوكاني أنبتا دا ديوار دا سكما لنهاقي بني كيما أشنزاد المعادناش من فاين سوانا ibn taymiya cewa akwai hadisai sun ci ashirin daga fahimtar kimanin mutum goma sha bakwai duk sun tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kira ne wata mace kuma ma kan Allah yaktar nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma huwa al-afdal an gano wani kama masu ganin a tamato ɗan nan sai suka ce kai cewa fa shi da kansa ya yi fa wata taɓaɓar su ne an yi masu da su. ya ce da masu ce a yada ban zo da a yi ba da na san ka ce a ah, da ya san me zai kasance da ya san za a shakanta tamatto ko ko da ya san za su yi turjiya wajen yin tamatto <laughs> kun fahimci magana a lokacin da aka shar'anta za a mutu kawai kai tsaye ko ba haka ba ne amma sai suna ta maimaita tambar suna da gani kai suna da jinjinawa kenan turbiyansu ya gani ya sa yi wancan magana saboda haka da ya musharaka da su wajen yin tamatin saboda ya kara musu ya samu in shirafu kadar saboda abubuwa ne guda biyu na ɗaya ba su taɓa sani irin wannan aikin hajjin da sai yanzu kuma ga shi manzan Allah ba shi zai yi ba mun gane wannan ko da haka waɗannan abubuwa da ya samu ta haraji yake cewa da na san haka zai kasance da ban zo da hadiyana ba da yi musharaka da su kenan wancan magana da ba wai yayi ne domin cewa tamattu ya falala ba dare din saboda ya lallashi zukatan su mun fahimci wannan saboda harajin da suka fi kan sau da haka nan demu na a tumato ya <laughs> suka ce amma hatta a babin amal kaga wanda shi kiran zai yi ko wanda yake shi eh, ifrad zai yi mun gane da aka tsawafi zai yi mun gane wannan shi ko ne zai tsawa shi na umara kuma zai zai yin haji zai kuma yi sa'ayi da yin an sau da yawai wancan zai tsawa kurkudun lokacin da wancan kira mara sa'ayi da yin mun gane wannan bal tawaf din ma suna da wancan tawafin a matsayin shi ta fula wannan tawafin kudin ne na barka da zuwa mun gane wannan tawafin ma ɗaya ne amma wannan ya yi wani umara sannan kuma ya abin da ake yin tsawafi zai kama wani zai kira da zai yi umara da wani kuma na haji da wani to sai zai yi wanda haka umara ɗin amma da zai kama to zai muku umara na ta daban sannan zai muku umara zai muku umara ta sa'ayin shi daban zai muku haji na shi shi ne na na'isha za mu zo hadisin da take da nika a ita ya za a yi wannan zubi biyu ne yi ɗaya saboda haka suna ganin cewa ai wannan don haka nan a wannan shi ne abin da ya ce kira ne ya ce dalilin da ya sake lauta da su min aure masa da bar da masa fil saboda ya lashe ne ba wai saboda gara fatan da ke sun alkamar su amma mu masaba mu na malikiya wanne ne ya yi al-ifrad da haka kuma sai muka zo da gudu malikiya muka ce in kuka haka ne ifradiya ya me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yi maslaha ta sa shi da umara cikin haji a ai mun so karatu mu na baya ko lokaci yana wajil aqiq cikin dare yace tani atin min rabbi fa qala salli fi hadha alwadi almubarak wa qul umratan fi hajjati mun fahimci wannan suka ce tun daga lokacin aka fara shar'anta abin da yake zairu ma'aru shi ne umara cikin ashirin hajji mun fahimci wannan idakhalul umara fi ashirin hajji so da haka duk lokacin aka fara so da haka hikiman da ya sai hikima ce na wancan tashri'in ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam wancan kiranin sai zama tukun amma daga zo da haya ba <laughs> da zo ya kamar su da zai kira kenan al-ifrati shi ne da attamatu wa da alkira din duka sababu ne dalili ne ya ka mun fahimci wannan sannan kuma idan aka yi ifradin nan da wanda yake fi yi umara din kun ga zai tafiya biyu kamar yadda umar yake cewa na ga haka mu da ne kuna gane wa ba na na dan gane ke ne saboda ya koro hadayi ya sa da da eh. a wannan zamanin biya wannan sun daga da kuma za a yi cewa sun ne ko ko bai ko dabba da ake yi ya kada ta sannan da biyu wannan ya cewa zai da zai da damar da zai zai yi hada yana da zai da damar da zai so ke dafa idan ba zai ce zai kira ya zai da kamar su ji ke wani koyi ikirari a wanda bai da halin da zai mene zai so ke dafa zai hada zai yi a dafa ba shi ne zai kira hankali saboda wanda ke da tamatu shi ke da shi ke da hadaya ikirari da zai da zai hada sai waɗansu asibar kuma da amma saboda iran saboda hadiya an shar'anta ta ne saboda asabar da bai zo da ita ba ai ba wai hadiyan ce sababar da kiran din ba saboda menene wancan na alamun ne ثم محلها إلى البيت الأقصى هذا ثم محلها إلى البيت الأقصى إيه إيه إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت الأقصى هديا بالغ الكعبة وأنت كان حاجة أمينة يكتمك وأنت الظلم saboda haka ya riga ya taho da hadiyar ka kuma condition na wanda ya taho da hadiya akwai miƙaƙi a zaman akwai kuma miƙaƙin makan miƙaƙin makan ɗin shi ne ɗigar da ya miƙaƙin zaman ɗin cewa mun na hali ka fahimci magana to wannan ya hana shi kamar to ba wajen saboda ya koro ta ne don zai kira na ba ya kira da ya nuna ka gane ko ba ya nuna da ya zo da hajjin ifrad ya yi ba kiran ba to kuma idan har mutum ya taho da hadiya ta hadiya tana da miƙasu zama tana da miƙasu makka miƙasu zama ɗin ta shine makka wance mina an ce maka yi mun gano mina ake ne sannan idan eh, miƙasu zaman ɗin ta kuma shine na hari ya riga ya taho da an samu miƙatun zaman amma ba samu miƙatun makan amma ba samu zaman ba shi hana ya fuk min a ya fukin hajjin shamil shi umara tsallani ko ba zan tsallani ko ba zan ko da haka ba wai ba wai ya zo da shi ne saboda iran ko saboda zai israeli ai sun farko israeli mai kamar kai yanzu kowane irin aikin hajji za ka yi tsirani ko ta mutu za ka mutu ya biya wani wajibi ne ba wajibi ne yanzu zai zama maka wajibi in kai kamar ka in kai mutu kamar a nan ne zai zo maka wajibi to hajjin da manzo Allah ya koro ba na wajibi ne to amma to magana da yake na koko abun da suke da wani da yana so ai magana da yake na yanzu ni nan ya alhaji ne a yanzu to na samu cikin da kudan na jana ke je ke kuma ina ne ko ban samu ba ne abubuwa da su ne ba su gane me nake ta ko ban samu ba ne ba shi sa ake khilaf na na aisha take rage annabi sallallahu ka aika da hajjin yana yana zaune a garin madina kuma ba ya haramta maka komai da kuma abin da mai kana ya haramta da shi ka gani ka gani ka fahimta ko na fahimta ba kuma ina da wani wato abin da yake yake dan ba zai ba ko ni ne kadai na suke da wannan fahimta ni a yayin tabbata wanda ake ba mana da sa eh magana a ce wai ba wajibi ne kuma in dai kira ne ko kuma bi za a yi hadaya ifradi kaga al'umma ne mai shi ba a hada kaga me ake cewa nan kamar wannan wajibi ne in ka yi ifradi ne kai shi ne wajibi shi ne tawon da ake ba ba ka ji ko akwai wanda ya yi sabanin ka cire ifradi ke nan eh, idan idan ka sa kiran a ciki mun ji a karatunmu da ya gabata ko wasu kan cewa annabi sai ta mace saboda kira ne kan muradin ta mace saboda an haɗa umura da kai to da haka ce gana tunda an samu haɗa umura da kai kuma ga shi ne kamar ko wancan akwai hajiya kan su mun kira mu na gudu amma sai ba shi ne ke kira gudu annabi sallallahu alaihi wasallam da hajiyan ke ta hukumar faraji ne shi ne kirkir yin maganar ba a kan kira ne wanda ya kira ne shi sami wani ka gane ba kira ne da ka ban ganin ba yi ma kira ne ka shi ne ga idan ba halin da suna shi a eh, wani kira ne kira ne azumi kira ne azumi sa shi tura da kuma ayan ma maganar kuma su yi ake ila ba su ba ta shi yanzu ka gane ku kana ganewa an gane hadiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koro ta ne asalan wanda yana madina ma'aikatan da saboda haka ya fi wata mai asina shi za ki da ya haka mai dole da <laughs> ma da ma da <laughs>

yan najeriya kun dawo a ranar bakwai ga wata takwas ga wata za a fita aikin hannu. to sai da yawa suke ganin cewa hikimar farkon wasu a a ji ba za a samu ba inda yawanci ko kafin ga mutu da kaya ka zai kuma yamma ta yi abu ka sai kai wani an ce kuma kuma da fatima irin wannan lokacin ta gyara ma kanka aiki ne kanka yawa tsakiyar dare kuma ake so mutum ba a zare a cikin su ne ha mm. saboda yawa mm. to sai da yawa ana ba da fatuwa kawai mutum ya tsira ne mm. musamman ma kaga wannan tawafi ne dan akwai dan gajiya kaga akwai sa'ayi daya ana ganin rukuru ko kuma mun suka je da farko don da ake bada shi ne shi ne ya fi farara wani ganin da ko kan shi ne san ma taɓa yin ba to sai su dinga wani ko zai ga shi gare ne sai dan ko uku ko uku ba tunda dare makwacin kuma da kafin ya harami kuma wannan gaskiya ita ce magana ta gaskiya ah, wanda yake ta da wuri wanda akwai enough time da zai iya zuwa mu ne umaran ya dawo don kara da ɗan kwana biyu an gano wannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa nawa ga watan zulhijja manzon Allah kuma ya isa ya isa gari ya isa garin Makka hudu ga wata an gane akwai kwanaki uku to kun ga a cikin kwanaki uku na mutum zai iya umuransa ya dawo ya dan sa rako da kwana biyu bari ta na a kai ta manta na ina mana ta to ta isa ba na ce sai ta isa hudu ga wata ba amma ka fahimci hikimar ne ka dan sarara idan ya zama to ba za a samu wannan sarara ba kuma a fadaliya na ta akwai kilaf irin wannan a ciki to ba za a yi kuran ba kai irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ibn abi talib da ya zo ni daki me yake ya yi da hal amma yana halaltu ma halal bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi gashi matarsa na na Fatima Allah ya kara mata yadda ba ta daga cikin wanda suka koro hajjaji haka ne ta yi wanka ta ci gayu ko zai ce ki lafiya ta ce a baba na yi ba na yi <laughs> ya tarba ango a jirgi kuma ya yi minya irin na zan sallallahu alaihi wasallam saboda haka da ya je ya ce mashi wani minya ka ya ce ni ga abin da na ce shi ke masu da na cikin iramin ba saboda haka tana kamar shi yana kira yana cikin irami ta ga zayin kuma dai ya fahimta ya fahimta an gane wannan an iya tarukawa haka nan bari mu tsara والله تعالى على اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك